samari da yana zo mana taɓo batutuwan da ke da nasaba da sauyin yanayi musamman ma a wannan lokaci na baya-bayan nan ba a yan sati guda ba a samu ambaliya ba kuma tare da kamfanoni da ke gurɓata shimfiɗar iskan lumfashi kuma dazuka da ke ɓacewa shin mutane suna shawar abubuwan da kuke watsawa kan yanar gizo dangance da canjin yanayi mutane suna mai da hankali idan aka shiga cikin ra'ayoyin da suke badawa ana ganin mai da martan duk waɗanda ke bibiyar mu suna faɗin cewa suna samun labarai cikin lokaci kuma sun san muna fuskantar mummunan haɗura. Shin yau wani irin shirye-shirye ne kuke watsawa kan yanar gizo domin ku faɗakar da al'umma kan illolin canjin yanayi? Ba abin da za mu yi illa shirye-shirye kuma lokaci zuwa lokaci yin tallace-tallace ko yin ƙananan bidiyo domin tunatar da mutane cewa duniya guda ce tal muke da muhalli guda ne ko kare muhallin mu domin tsira gobe ko kuma lalata muhalli da bai da makoma domin a yau abin da ya fi mini ciwo musamman ma a nan ya mai idan ka ɗauki sancirbert da ake na ana ɗaiɗaye ta sannu a hankali mutane suna gini ciki alhali kuma sancirbert wata matattara iskar lumfashi ga birnin bayan wannan abu mafi ɓata rai kuma idan aka shiga yawancin gidaje an sanya musu fabe babu wani icce amma kuma wannan mutum yana jiran ya ji sanyi da neman samun yanayi mai kyau cikin unguwa idan ba babu itatuwa babu iskar numfashi ma'ana babu wani ingantaccen yanayi da ake so banda ya kamata a faɗa ma mutane shine mutane kafin su fara gini ya kamata su dasa itace ko da guda ne cikin gidajensu domin samun iskan shaka. Wani irin sako ne ke gare ku zuwa ga masu amfani da yanar gizo? Ya kamata waɗanda ke lalata yanayi na farko su san cewa ya kamata da su zuba jari wajen sake maido da dazuzzuka ma'ana duk waɗanda suka san suna da hannu cikin gurɓata yanayi dole su masu zuba jari wajen shimfiɗa sabbin dazuzzuka da kuma dasa itatuwa amma mu ma kuma da muke damuwa mu matasa al'umma da ke nuna damuwa da wannan muhalli da muke son barin muhalli mai kyau dole mu tashi tsaye mu shuka itace kare muhalli da kuma kokowa domin wannan ƙasa.